muryar Amurka daga a Washington, D.C. matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma si na kasar Ghana kuma za a iya kama mu a Alta Alfa Radio sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. Kamar da yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau bakwai ga watan Oktoba na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan unguwar Mandawari da ke jihar Kano. ke zara masu sauraron mu muna tafi da karin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ya gayyato mana bako masanin tarihi domin tattaunawa akan wannan batu. Sai ku kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe. Jama'a za mu kaddamar da shirin ne da leƙa filin tarihin mu a jihar Kano, inda wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya gayyato mana bakon da zai gabatar mana da kansa. A sunana Ibrahim Muhammad Mandawari mai unguwan Mandawari. To shi <clears throat> in ka faro daga ainihin shi sunan Mandawari ya samu ne sakamakon wani bawan allah da aka yi a wannan unguwa ko a wannan yanki a wannan lokaci domin ba unguwa ba ce wanda ake ce masa waɗansu masanan sun ce ainihin sunan manzuri wato malami kenan waɗansu kuma masanan kamar da suka zo da bayani shine mandigar asalin sunan amma ya zama mandawari saboda tsawon lokaci wannan suna ya wanzu a nan da yankin shekaru kusan 700 da wani abu sakamakon zuwan waɗansu mutane wanda ake ce wangarawa al'ummar mali wanda su ne suka zo da addinin musulunci a hukumance shekara 700 zuwa kusan 800 ba kaɗan to amma abin sa ya ce a hukumance an ce ana yin wato addinin musulunci kafin wannan lokacin amma dai wanda za a ce sarki da jama'ar sarki da talakawansa sun karba abin da ya kawo su shine za su tafi aikin haji sai suka tsaya a nan duk inda aka je babban gari a wancan lokacin za a tafi aikin haji ana tafiya a kasa to duk inda aka je babban gari akan dan tsaya a yi sana'a a yi kaza a yi kaza to shikenan sai a wuce daga nan har Allah ya sa a je aikin haji a je ƙasar makka kenan to wannan karo allah cikin ƙudurar suka zo a zamanin sarkin kano yaji a ɗan tsamiya wanda daga baya aka sa masa aliyu to shi yana fama da mutane takadarai marasa biyayya ga shugabanci to sai ga ga wani addini mai wani irin salo da ake bin wato na gaba abinda ya faru ko shine bayan an sauke su sai aka kai wa sarki rahoto cewa bakin nan na sarki an ga suna yin wani abu kaman wasa da ruwa to kuma idan sun yi sukan haɗu su jeru su bi shugabansu in shugaban ya ƙara sai wani mutum shi ma ya ƙara kamar alwala kenan eh wannan fashal fashal da ruwa alwala kenan wannan ƙara kuma kabbara ce da yake ce ladan da bar yawwa madalla to da aka gaya masa sai ya to in an ga za su yi a gaya masa to da sasi ya leko ya gansu suna yi na gaba ce allahu akbar su masu ce allahu akbar har dai eh, su lankofa su yi ruku'u su dago sami allahu liman hamida a nitsa ba mai magana ba mai motsi hatta juya kan na sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ba mai yi sai shi jagoran yayi to da yake Allah ya ɗansa masa imani sai ce a ah, to aiko wannan me ce me kuke yi suka ce bauta muke Allah muke bayan sun isa eh, hmm. Allah muke bautawa wane ne Allah shi ne ya halicci saman nan da ƙasa da abin da yake tsakaninta shi ne addini shi to yanzu ai ba kwa ganin sai ai shi na kanin mu to yanzu ya za mu shiga ce yanzu ma Allah ya taimaki sarki sai mu shi sai abin nan to saboda haka aka shigar da shi to ce ne ashadu ashadu har zuwa lokacin da ya abin to sai kuma mutanen sarki aka yi ta shiga hmm. to wa'annan malamai akwai malamai kamar su malam kabara akwai malam shishi ah, da sauransu to akwai kuma malam mandawari wanda kamar da na gama a farkon magana ta waɗansu sun ce asalin sunan kamar yadda binciken ƙwarya kira na dr uba adamu mahaifin professor abdullahi uba adamu ya nuna kamar yadda kuma binciken ainihin ah, professor isa hashim marigayi jarman kano shi ma yi min bayani ni da shi wannan abin da ya tabbata kenan malam manzuri to uh, daga nan sai suka ga maimakon su tafi aikin hajjin to su zauna su yi wannan aikin shigar da mutane addinin musulunci da kuma wato uh, kamar koya musu ibada to zai fi su tafi aikin hajji eh, shigar da mutane kuma a koya musu karatu kuma koya musu karatu su koyi ibada su koyi yadda za su bauta Allah to wannan ta sa sai aka tsitsinka wannan to ya zauna a guri kaza wancan ya zauna a guri kaza wancan to ga yadda sunan aka ce wato suka raba kansu suka raba kawo kan sarki ya raba su mm. akwai duk su madabo dinnan da shauransu duk ire-iren zuri'ar wayannan mutane wangarawa da aka zo da su to ana nan tafiya ce tafiya har zuwa lokacin sarkin Kano Abbas wanda shine aka gididdiba unguwanni kuma aka yi musu lambobi. Tawar kai da kafin eh, barin dan da kai baya kaɗan su waɗannan wangarawa kenan za a iya cewa su ne suka musuluntar da shi sarki tsamiya. Shi ne suka su ne suka musuluntar da sarkin Kano yaji dan tsamiya wanda daga baya zama Aliyu kwarai da gaske ya zama Aliyu shine sarki na farko da ya karɓi addinin musulunci ga yadda tarihi ya nuna. To bayan tsawon lokaci kamar na gaya maka sarkin kano abuwa shine sarki da ya fara hulɗa da turawa so da haka aka gididdiba kano don a samu sauƙin mulki aka yi unguwanni aka yi musu lambobi to wannan yanki sai aka sa masa sunan wannan mutum mandawari mm. da yake nan shi wannan yanki na mandawari ina yake da gidan sarki zai zama yamma kenan da gidan sarki amma bangaren kofar a ainihin kwaro yamma da gidan sarki kenan kuma yamma da masallacin jima'a na gidan sarki ilan mun je gaba na gaya ma inda unguwar ta iyaka amma dai takaitaccen bayani kina to lokacin da shi aka yi wannan gididdiba sai aka sa wannan bangare mandawari to da tafiya ta tafiya akwai mutane da suka dinga yin wani dinki na kwado da linzami to shi wannan dinkin sai aka rika sa suna mandawari abinda da ya sa kenan ake unguwar take da mandawar kasuwar 'yan sarki wato idan sun yi wannan aiki a riga sai su ajiye shi in ka shiga littafin ainihin maji gungazo za ka tarar da wannan sha Allah to sai kawai 'yan sarauta sun zo ba ta yi sai su ba to shine tunda dama akwai kasuwa sai mutane suke mata take da mandawari kasuwa 'yan sarki kuma wannan dinki ake kiransa mandawari to wannan shine dai takaitaccen yadda ta kafu ta samu masu unguwanni guda uku akwai mai unguwa muhammad akwai mai unguwa jibrin akwai mai unguwa shawai wanda mu 'ya'yansa ne akwai yayana da imi unguwa shine mai unguwa lawan akwai ɗansa zannuni ainihin sai kuma ni da Allah ya baiwa. Wai na iya cewa a wurin shekara 700 din da ka ambata na je masu unguwannin ba su da yawa kama. Eh ai wato na gaya maka sai bayan sarkin Kano a bas hmm. sannan aka yi wato unguwannin aka yi musu masu unguwa. Hmm. Eh. ita unguwar mandauri baya ga wancan kwaɗurin linzami da ka faɗa da mai ce shuhura ne misali kenan yana nuna ta yi sana'o'i mutanen mandawar sun yi shuhura ne da sana'o'in hannu kenan Madalla har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga ci gaban tattaunawar Mahmud da mai anguwar Mandawari. Ita unguwar Mandawari eh, baya ga wancan kwaɗon linzami da ka faɗa da mai ta shuhura ne misali kenan yana nuta ya sana'o'i eh, mutanen Mandawari sun yi shuhura ne da sana'o'in hannu kenan. To ta fuskar shuhura ta yi shuhura da malamai. akwai manyan malamai su shi malam harazumi akwai mahaifinsu alhaji yaro mai rogo da ire iren su suna nan da yawa amma tana da kasuwa sannan tana da waɗansu masu sana'u na gargajiya wajen kashi biyar ko shida akwai 'yansu akwai sarkin ruwa da dada wanda shine kamar kakan 'yansu ɗin har yanzu akwai ragowar rago su kuma harkar kibin suke yi akwai mahauta akwai sarkin fawa ila wanda bai bar duniya ba a sarkin fawa sarki bai bar duniya ba sai da shekara ɗari da wajen talatin shi ma babansa a mandawar aka haife shi ila akwai ainihin wanzamai su ba da masi su ma su a mandawari aikin wanzanci suke akwai kuma sarkin aska kenan to haka haka haka sannan akwai bayan ma akwai wato ma'auna akwai 'yan gwari masu aikin harkar abin da ya shafi kayan miya akwai ainihin sana'u irin wannan daban-daban daban wanda kusan babu wata sana'a a kewayen mandauri har da zamani izo da tura suka rika kawo kayayyaki na siyarwa kamar su alawar lemo da minti da sauransu akwai irin su alaji tanko mai kanti a mandaurin ne dai kusan mandauri sai da ta zama tana da abubuwa manya guda uku da kasuwa da tasha wadda take tashar ta daɗe kuma yanzu akwai burbushinta to kuma kasuwar tana kuma da sassa daban-daban. kenan za a iya cewa kusan ita mandauri ta kunshi kusan uh, rukunin muhimman mutane misali malamai 'yan kasuwa dotakila masu mulki kwarai da gaske hatta uh, ainihin bayan sarki da ake cewa to mafiya yawan sarakunan bayan sarkin to daga mandawar suke fita irin su kwando irin su maja siddi da ire-iren su da duk mutanen mandawari ne kwarai da gaske to kuma bangaren mulki kenan amma an ka dauki bangaren 'yan kasuwa din akwai shi mai unguwa jibrin wanda aminin mahaifina ne mai unguwa shawai duk manyan 'yan kasuwa ne suna fata fatauci da gurare daban-daban kuma <coughs> Ah, sun yi shuhura a fannoninsu na kasuwa da dinki da shauransu kwarai da gaske ɗazu ka ce mana uh, mandawari tana yamma da masallacin kano don shi ne masallaci na farko da ya kwashe shekara da shekaru ma'ana masallacin jima'a kenan babban masallaci na fada uh, kai tsaye za a iya cewa ta makwabtaka kenan da gidan sarki ko kuma a kowace unguwa bayan gidan sarki tsakanin su da gidan sarki eh akwai kabara ai na gaya maka wayannan mutane da suka zo mm. ah, in ka tambaye mai unguwar kabara zai gaya maka shi ma asali waɗansu mutane masu kabara shi ne suke ce wannan mm. in ka hira da shi Allah da zai maka cikakken bayani to amma dai akwai unguwar kabara daga bangaren dama daga ita sai wani yanki kankani na magashi sai mandawari mm. daga bangaren dama kuma akwai daneji sai mandawari ana fata ka fahimta amma abinda na manta ban gaya maka ba shi wancan dai mutane na wangarawa to suka ce to a yi masallaci to ga gurin da za a masallaci kuma gurin ana bautar tsambarbura da shauransu saboda tsamiya ce aka ce a rushe ta sarki ce ba kuma suka ce ba abin da zai faru a raɗe ta kawai aka make ta kuma suka gaba abin da ya faru saboda daga nan suka ci gaba da imani da cewa ita tsamiyar ba abin da zai faru saboda Allah ne ya yi ta aka buge ta ba guru ba laya aka gina masallaci na kasa wanda ah, shi wannan masallaci daga baya kamar shekara 500 baya ah, sarkin Kano ah, Muhammadu Rumfa ya zo ya yi ginin kasa ya ƙara kyautata shi wanda kuma Abdullahi Bayero ya zo ya masa wannan ginin na yanzu shine karin bayan da na har yanzu masallacin yana wurin kenan masallaci yana gurin kwarai da gaske dama bisa ga al'adar sarakunan fulani kuma da inda gidan sarki yake to a gurin akwai masallaci kuma kofa ta farko ita kofar kwaro to tana kallon kasuwar kano ita ce kasuwar kurmi in ka kalli direction din yanzu da za ka je in allah ya da ko bakon da yake sauraron mu in ya je zai ga kofar kwaro tana kallon kasuwar kurmi a lokacin duk su tsoron ɗinki suwaye kila babu su a lokacin kwarai da gaske kai tsaye ma'ana daga gidan daga kofar kwar za a iya hango kasuwar kwarai da gaske za a iya hango kasuwar kurmi a wancan lokaci kwarai kwarai da gaske an yi sauye-sauye na sha'anin lokacin da kake ce mana turawa sun zo an gididdiba kano an yi rassan wurare bayan wancan na turawa din akwai wani da aka samu misali wanda kuma mandawar ta samu kanta da watakila ta kai iyaka da kaza an rage mata misali taswirai eh haka ne akwai shi wannan bawan Allah malam mandawari wanda na ce maka asali malam manzuri mm. shine ya zama limamin Kano na farko a tsarin limanci shi na manta ban gari limamin jima'a limamin jima'a kwarai da gaske to a karin bayani kamar da abin da kai tambaya shine akwai wannan wannan mandawar sabon titi wanda ya taso tun tun tun daga ainihin kwana singa ya keto ya wuce ta gefen masallacin juma'a in ka taho daga can zai zama hagu da kai kenan ya taho wajen gidan dogon lamba wanda yanzu ake kira gidan shatima ya murɗo ya shigo ainihin daneji to shi zo ya keta mandawari gida biyu akwai manyan kududdufa manya-manya guda biyu a mandawari wanda gidajen da wato aka rushe so aka rika tura ƙasarsu cikin wannan kududdufi har zamana an cike wannan kududdufi. Wato lokacin da shi za a yi wannan sabon ciki. Madalla lokacin da sabon titi ainihin rimu shi ya kirkiri titin amma wase gwamna wase da zamaninsa aka samar da ainihin wannan sabon titi. Amma tun lokacin audu bako dama kasa akwai filanin na kano greater da aka wanda za a irin wannan sabon titi za a tsaba kano kamar gida bakwai a filanin da audu bako to wannan dai allah ya ba da iko aka yi to da aka yi sai su mutanen mandawari sai suka tashi sai suka tafi can wajejen sheka aka yi musu filaye aka ba su diya kuɗaɗe da suka je maimakon su kira kansu na can sai suka ce sabuwar mandawari kusa da 'yar kasuwa madalla aka yi ta rigima har gaban sarki karshe dai dole sai da hakura har yanzu mutumin can baya jin cewa shi dan can ne wasu 'ya'yansu da jikokinsu ma sai sun zo na sam zanu kan cewa 'yan asalin mandawari ne ainihin waccan tsohuwar unguwa. a can ba a musu ne unguwa ba ne? akwai mai unguwa amma <laughs> da face irin ta mutumin birni kuma mutumin mandawari gaskiya muna da wannan ɗabi'ar duk inda ka je na farko ba ka ɓoye suna unguwarku na biyu kuma ba ka jin can kai dan can ne kawai wani cirani ka je za ka dawo ungoku ko da saboda kuna tsakiyar birni ne komai to babu mamaki akwai dai gaskiya kishin unguwa kusan fiye da kima hmm. don har yanzu ni kaina na kan yi mamaki mutane za su je mutum ya tafi ɗorayi ko ya tafi ja'in ko ya tafi sharaɗa yi gida kuma gidan tan kashe shi na wadata amma idan zai rijista indijin na 'ya'yansa sai zo ta rigima yana cewa shi da allah da annabi a yi ma rijista asalin unguwar kakannin su gidansa wani gidan yana nan ba rushewa aka yi ba na eh. gado wani kuma an rushe an yi abu yanzu akwai basarake dan nan lokwa Eh. Ah, don na iya ce dan lokon saboda kawunsa a nan lokacin yake amma gidansu yana can daidai tsakiyar kankunan mandauri iyayensu ne suka je aikin alkali kasar babura suka haife su a can kuma suka girma suka yi ilimin boko ya zama university lecturer ya yi kwamishina a jigawa ya yi kaza ya yi kaza amma sai ji bai gamsu sai da ya dawo bayan an rushe gidansu na gado saboda sabon titi amma sai da ya zo isa na samo masa gida a mandawar ya siya kuma mai wadata ne ya yi manyan mukamai ba abin da zai da ginin kasa a cikin lungu amma da shi gare da ya zo ya kwamama a ce ina da gida kara mai gori dan <laughs> cikin mandawar ya kware da gaske amma ana biyan royalty <laughs> madalla kafin mu karkare shirin namu bari mu leka filin kwalamar mu. Assalamu alaikum murya Amurka. suna na Salamatu. amma an sanni da suna salin sunan daga rastoran sunan yau za mu gabatar muku da 'yan girke-girke kamar tuwon cartu za mu muku yau in za ka yi tuwon cartu dai za ka samu tukunyar ka ka wanke tas ka dora ka samu hatsin ka tiya guda ka surho shi a baka ce a wanke a satin nan ka bada a nika ma in an niƙa shi aka yi kamar niƙan gumba za ka zo ka tankaɗe ga tukunyar ka ka wanke za ka ɗora ruwan zahi daidai wanda za ka tuƙa hatsi tiya guda sai ka sa ruwa in ya taho so ka jiƙa kanwa kaɗan ka sa cikin ruwan ya taho tare in na so ka yi talgi talgi a bar shi ya dahu ya dahu ya dahu ya dahu da kyau in na so a tuka ban tsinin fashin ki ma hajiya sala kin ce za a sa kanwa kamar kanwar bakar kanwa ko ku kanwa kin san akwai kanwa irin ta agadas eh yau wato da bakar kanwa ake yi hmm. bakar kanwa ta ita ce muke amfani da ita sai a jika ta a tarare ta in an tarare ta sai a zuba ta cikin ruwa ta taho so da ruwa tare da ruwan da kan su ta waso sai kai talgi in kai talgi amma za ka bar shi ya dahu ya dahu ya dahu sai ya kai ga yana yabkin wannan sai ka tuka sai kuma mu zo wajen miya in ka zo miya kubewa ake mishi kuma kana iya yin shi ma da kowace miya amma dai ka yi shi da miya kubewa za ka samu kasusuwan ka tantakwashi ka siyo ka samu albasarka tumatir ɗanye attaruhu hannuwa ka jajjaga kayan yaji da ɗan maginka da daudawa yanzu kamar na tiya guda za ka samu kamar daudawa guda biyar kasa sa don saboda miya ta yi daɗi ta yi kai kamshi kuma za ka sa ya tahwasa ya tahwasa wannan kashin di abin bargon kashin ya tahwashe a cikin ruwan miya in so za ka daka kuɗewarka da mai da mai a miya ba mai a sa mai da mai mm. in na so sai an da dahu da huye da huye da hu sai ka zo ka ka kada kubewa ka daka daka ka ka kada ta in na so na shi tuwon cartin kuma zan dawo ga kan tuwon mm. kan nan can ka tuka shi ya dahu za ka rika sa dan mai kaɗan a koshiya kana sawa kana kwalhe shi kaɗan kana zube shi a tururuwa haka ka mai kashi kashi don ya samu ya sha iska kai ya damki mm. to kun ji nan mun yi tuwon iya mulmula shi yadda ake mulmula ah, kafa ana an kana so kana mulmula shi ka kulla shi a leda amma mu muna huda shi da mara mara irin na da eh, tunda an ce cartu an komo galgajiya mm, a eh, mara ake sa mai sai a huda shi mara mara a ajiye shi ya sha iska mm. to tuwon cartun mu kenan sai to kamar eh, miya kuɗi wai shi wannan kamiya an soya wannan naman da mai da albasa da kamiya an yi so sai a tsaye da romiya ko kuya ne eto eh sai an soya mana kuma tun da miyar kashi ce za ka wanke kashinka ka zuba ka yanka tumatir ɗinka albasarka tunda dai an ce cartu an komo a galgajiya ake komin ka ka yanka shi gaba ɗaya ka yi rugub sai ka zuba a tukunya a hada gaba ɗaya ka tarwaɗan manka kawai sai ka zuba a tukunya ka bar shi ya dahu ya tafasa ya tafasa ya tafasa ya tafasa in na so ka daka daudau ka sa don ya yi kamshi daudawa a sa biyar ake sa don saboda tuwon ya yi kamshi daudawa a hada da attaruhu da tahornuwa ake dake ta a sa shi ma kashin he an same attaruhu da tahornuwa da kayan kanshi don miya katta yi karni mm. kenan sai a samu a dafar shi ya dahu ya kwaikwayo ya kwaikwayo wannan kashin kuma ka daka wakka sai ka kama shi dai kashi baka san ba ba da ruwa ke ba tafshi ke kenan ya kwaikwayo ya fara kamshi kamshi sai ka kada miya wakka to kun ji tuwon cartin mu kawai sai ci a zuba ba a sa man shanu <laughs> a to inda man shanu sai a sa tunda yanzu abin duniya komi ya kaura mm. shanu ma ya kaura nonon wannan mi ake ce mishi man shanu ya kaura daga riga kenan yanda ta samu dai. A ba a rasa man shanu a riga hajiya salamai mu a riga mu akwai man shanu insha Allah. <laughs> yanzu kuma mun yi da tuwon mu za mu dawo kuma wajen kayan dan kwalam da makulashe na motsa baki kuma mai gida in ya ci galgajiya hannu a komo wurin cincin za mu yi biskit da farko ka samu fulawarka kilo daya ka samu kankonka guda biyar ka samu madara kar kwata kenan eh kwata mm. na madara sai ka samu sukari shi ma kwata don kai yayi zaki duniya ba lahiya ba ke da kwai sai ka sami binkin foda bakin foda eh mm. wannan akwai na sashe da ake saida yan leda mm. kenan guda biyu zaka sa a kilo sai ka samu sukari mai kamshin wannan sikir ba ne shi sai ka sa duka leda guda tun da kwara goma ne a ciki mm. sai ka samu mai cikin liddi sai ka sa wani a cikin damin za a sa to za mu komo kan damu kenan in ka wasa kwai sai ka zo ka dama madarai ka daidaita ɗan ruwan kaɗan a cikin damun madarai sai ka zuba cikin kwan sai ka ka siga ka zuba sai ka kawo binkin foda ka ka sa ka kasi kirba ni ka sa saboda karnin kwan ya huta daga cikin wannan kyan kaye a rika shan abin kwan mm. sai ka kawo mai cikin liddai sai ka zuba a cikin ruwa. ruwan kwan da madarai sai ka sa fulawa fulawa ka atankaɗa dama ka dame ta kana yi kana dame damun ba mai ruwa ba ake in kana so in ka mulmula sai ka rika eh, laulaya shi akan hwaihwai ya yi zanen hwaihwai in kana so kuma sai ka mulmula shi ka ɗora shi ka rinka yanka shi hallo ka yi mai yanka yanka duk wanda ranka yake so yayi naka yankan da kake so shi za ka yi mm. sai soyawa mm. in an zo soyawa kuma mai kamar litir ɗaya ma ya isa sai ka soya kuma soya wai ba a sa wuta diya kamar mai in yi zahi za a ya icce kenan zai yi suya mai kyau bai a kone ba kuma cikin bai dahu ba zai yi suya mai kyau in kuma akan gazi ne ma za ka yi hallo sai ka rage wutai mm. sai ka yi suya mai kyau mm. to a ci wannan lahiya jama'a to kamar shi wannan tintin ina ki wannan biskit din shine gama akin za a ci in aka zubo a cikin dan plate sai a dan kada el madara haka a riga ci da madara ko da juice yawwa yawwa sai a ci da madara ko da juice ko yara ma in za su makaranta sai ka dan kulla musu mm. ni dan saboda kullun yaro na in za a yi makaranta shi nake kulla mishi mm. ba siga kuma gashi bai sha ba mai hmm. ah, mai gida ma za a bashi insha Allah to Masu sauraro abinda ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati don haka a nan ne za mu dasa aya. yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta tayar gabatarwa zahra aminu fage sai kuma julie lathers gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce taku amina buhari auna daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da ke sallama da ku a kasance lafiya. Muryar Amurka gaban su kwarai ba za su bare